Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci. A yau ilahirin duniya da Afirka bakar fata suna murna da samun magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ɗan asalin ƙasar Ghana mai shekaru 58. Kofi Annan ya yi rantsuwar kama aiki a yau. Ya yi alkawarin yin aiki ta hanyar nuna adalci tare da kare muradun majalisar da farko. Daga cikin abubuwa na farko da ke gaban wanda ya gaji Butrus Butrus Gali akwai batun samun kuɗaɗe tare da aikewa da dakarun wanzar da zaman lafiya a ƙasashe daban-daban kuma a cikin gaggawa. A wannan rana ta ɗaya ga watan Janairun 1997 a karon farko ɗan asalin wata ƙasa ta Afirka da ke yankin kudu da Sahara ya ɗare ƙullar diflomasiyyar duniya. Ɗan asalin ƙasar Ghana ne a cikin shahararren benin majalisar da aka gina tare da yi masa ado da gilashi a birnin Manhattan. Tabbas wannan babban matsayi ne musamman ganin cewa kofi a nan bai ɓoye burinsa na canza salon yadda majalisar ɗinkin duniyar ke tafiyar da ayyukanta ba yana son tunkarar bakin macishin da kusan kowa ke shakkarsa. Anya kuwa zai iya cimma wannan buri, musamman a wannan lokaci da ake fama da rigimu daban-daban. A ɗazu nan ne sojojin NATO suka fara kai hare-hare kan dakarun Sabiya. Wata kafar sadarwar Italiya ce ta tabbatar da wannan labari, kuma wannan na nuni da niyyar ƙawancen ƙasashen ƙungiyar NATO na kai hare-hare duk da cewa an bi hanyoyin diplomasiya don kada a kai ga wannan mataki. Rabon da inga tashin hankali tun a yakin fara su ne kalaman Bernard Kushner bayan ya dawo daga Somalia inda ya jagoranci wani jirgin ruwa agaji shaƙe da abinci don raba shi ga mabukata. A cewar ministan kula da ƙananan yara na ƙasar Somaliya, mutane miliyan biyu na iya mutuwa saboda yunwa nan da makonni masu zuwa matukar dai aka gaza ɗaukar matakan gaggawa. A Zahir, 'yan tawaye sun mamaye gari na uku mafi girma a ƙasar wato Kisangani. lamarin da ke barazana ga 'yan gudun hijira kusan 99,000 madubin 'yan tawaye lauren desire kabila da ke samun nasarori a wannan yaƙi duk da cewa ana batun tsagaita wuta burinsa shine kamar yadda ya faɗa kama babban birnin ƙasar wato kinshasa tare da korar shugaba Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer. Barkanmu da wannan lokaci da za mu gabatar muku da waɗannan takaitattun labarai don sanar da ku cewa an fuskanci tashin bama-bamai da ake zaton harin ta'addanci ne a ƙasar Amurka, musamman a yankin Manhattan na birnin New York. Za ku ga hotunan wannan lamari. Masu saurare barkama da wannan lokaci. Kamar yadda kuka ji a kanin labaran, jikon labaran namu ya ta'allaka ne akan wannan tambaya. Shin ko ana iya samun zaman lafiya mai ɗorewa? Shin ko kofi a nan zai iya samun nasara ta hanyar diflomasiyya Yau a birnin Bagadaza ya yi ganawar sa'o'i uku da Saddam Hussein. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana wa manema labarai cewa ana dab da cimma yarjejeniya. waɗannan fa duk matsaloli ne da duniya ke ciki a yanzu waɗanda kuma ke jiran sabon magatakardan don samar da mafita a gare su shin ko yana da hali da zarafin da zai iya yin hakan an haifi kofi a ta a nan a ranar 8 ga watan afrilun takwas a birnin kumasi yankin da ake kira lokacin golkos. mahaifinsa ma'aikaci ne a wani sashi na kamfanin haɗin gwiwar ingila da netherland da ake kira da suna unilever don haka ya kasance a cikin manyan 'yan boko na ƙasar a wancan lokaci. A cikin ɗakin taron muhawara na birnin San Francisco, Mr. Stenius ya karɓi wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya ciki har da Molotov, wakilin tarayyar Soviet, da Mr. Eden, ministan harkokin wajen Birtaniya. Haka zalika akwai wakilan sabon kamfanin aikewa da kuma Telegram zuwa sassan duniya. Stenius ne zai buɗe wannan taro domin ci gaba da muhawara. Bayan da ya gabatar da wannan bayani nasa, daga nan sai ya baiwa shugaban Amurka Truman damar gabatar da nasa jawabi, wanda ta hanyar rediyo ne daga ofishinsa zai isar wa mahalarta taron jawabi. Duniya, in ji shugaban na Amurka, daga yanzu za ta samu kanta cikin adalci. Mahalatta wannan taro za su kasance masu ɗaukar matakan da za su sa duniya ta kasance cikin nutsuwa da kuma kwanciyar hankali. Idan dai ba ma son mu mutu cikin yaƙi, to dole ne mai rayuwa cikin zaman lafiya. Kofi Anan na ɗan shekaru bakwai da haihuwa lokacin da a ranar 24 ga watan Oktoba. shekara ta 1948 a birnin San Francisco manyan kasashen duniya da suka yi nasara a yakin duniya na biyu suka kafa a Majalisar Ɗinkin Duniya. A lokacin ne fa Kofi nan ya shiga makaranta a garin Kumasi inda aka haife shi kuma zai ci gaba da karatunsa har zuwa jami'a. Duk da cewa shi mutum ne shiru-shiru amma kuma ɗalibi ne mai hazaƙa da ƙwazo har ma yana samun yabo daga malamansa saboda yadda yake jajircewa wajen ganin cewa ya fahimci komai. Bari mu ji abin da Kofi a nan ke cewa. Adadinmu zai kai ɗalibai arba'in maza cikin aji ɗaya. Allon da muke ɗaukar darasi a kansa baƙi ne. Amma babu wanda ya lura cewa akwai wani abu mai launin fari da aka dasa a jikin wannan allo. Bayan da malamin da ke koyar da mu ya nuna mana wannan farin launi. sai ya bayyana mana cewa ku daina hangen nesa a koda yaushe ku rika nutsuwa don magance matsalolin da ke kusa. Goodness, comme on mm. euh, le monde aussi. An gudanar da ƙasaitaccen shagali game da samuwar ƙasa ta 93 da ta samu 'yancin kanta a duniya yayin da wannan biki aka cakuɗa shi da al'adun gargajiya na Afirka da na zamani ciki har da zaben sarauniyar kyau a yayin wannan biki. yankin da a can baya ake kira da gold coast karkashin bulkin birtaniya a yanzu ya karbi sabon suna wato ghana Gimbiya Kent ta halarci wannan biki na samun 'yancin kai a matsayin wakiliyar sarauniyar Ingila. Yanzu ta ɗauki sunan sarauniyar Ghana a cikin yunkurin canza yanayin wannan ƙasa wacce a can baya ta kasance ƙarƙashin daular Birtaniya. Ghana ta samu 'yancin kanta a Afirka yanzu daidai take da kasashe irin su Togo da kuma Kamaru waɗanda Faransa ta fara sakarwa ragama domin kasancewa masu cikakken 'yanci. Matashi Kofi a nan a gaban idansa ne ƙasar Ghana za ta samu 'yancin kai daga Gold Coast zuwa Ghana. Kuma hakan na nuni da cewa ita ce ƙasa ta farko da ta samu 'yanci a nahiyar Afirka kudu da Sahara. A nan zai fara aiki da sabuwar hukumar Ghana a matsayin daraktan ma'aikatar yawon bude ido, amma aikin na ɗan takaitaccen lokaci. Bayan wannan aiki ne zai bar ƙasar zuwa Amurka, inda zai ci gaba da karatu a kwalejin McAllister da ke garin St. Paul. A shekara 1961, sakamakon samun gurbin karatu wanda Ford ke bayarwa, Kofi a nan zai kammala digirin da ke bashi damar shiga jami'a. takardar shaidar da yanzu take daidai da digiri na ɗaya da jami'o'i ke bayarwa a mafi yawan ƙasashe a fannin tattalin arziki daga nan ne zai shiga babbar makarantar horas da ayyukan diflomasiyya da ke jami'ar birnin geneva na ƙasar swiss inda ya samu digirinsa akan zurfafa aikin diflomasiyya kuma a wannan ƙasa ce ya koyi harshen faransanci bayan samun wannan takardar shaidar a wannan shekara ta da biyu. Kofi anan zai samu aiki a Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin ma'aikacin hukumar lafiya ta WHO. Wannan shi ne tushen samun ɗarewarsa kan mukamai a cikin wannan majalisa. A 1965 nan zai auri Titi Alakisha, wacce iyayenta masu arziki ne 'yan asalin tarayyar Najeriya. Sun samu 'ya'ya biyu, akwai namiji wato Kojo, sai 'yarsu mace da ake kira da suna Ama. Kofi anan ya rabu da matarsa ta farko a shekara 1970. daga nan sai ya koma makaranta don samun kwarewa a fannin tattalin arziki. Ya shiga shahararriyar makarantar nan ta MIT, Massachusetts Institute of Technology da ke Cambridge kusa da birnin Boston. Makarantar da ta yi suna sosai a duniya saboda nasarori a bincike-bincikenta, haka zalika da gogewa a fagen ilimin kimiyya da fasaha. Daga cikin ɗalibanta da malaman wannan makaranta, akwai shahararrun mutane irinsu shi kansa Kofi Annan da Paul Krugman sai kuma tsohon firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu waɗanda duk a can suka yi karatu. A shekara ta da biyu Mr. Anan zai samu takardar shaidar kammala karatunsa a fannin shagoranci da tsare-tsaren ayyukan mulki daga kwalejin ta MIT, abin zai ba shi damar samun ɗaukaka cikin gawa a Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya riƙe mukami a kwamitin tattalin arziki na majalisar mai kula da nahiyar Afirka, wanda ke da ofishi a birnin Addis Ababa. sai kuma kwamitin agajin gaggawa da ke birnin Ismailiya. Haka zalika ya yi aiki a hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira da ke birnin Geneva. Sai mukamin ƙaramin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke kula da ma'aikata. Sai kuma wani matsayi mai kula da harkokin tsaro na majalisar. A lokaci ɗaya yana kula da tsara ayyuka, kasafin kuɗi da kuma bincike. Kofi Anan ya auri wata lauya 'yar ƙasar Sweden mai suna Nan Maria Lagergren. a shekara ta 1985 amma fa zai fuskanci babban kalubale na rayuwarsa ne a fagen aiki a shekara ta 1990. Mais tout d'abord, les premières images de Kuwait City. Da farko za mu gabatar muku da hoton birnin Kuwait a lokacin da dakarun Iraki suka mamaye shi. Kamar yadda watakila kuka sani wannan rikici ne da ke gudana kusan a asirce, domin kuwa kawo yanzu babu wasu hotuna da gidajen talabijin na kasashen duniya suka samu akan mamayar da sojojin Iraki suka yi a wannan kasa. To amma yanzu dai ga ƙarin bayani dangane da hotunan farko da aka samu tare da Bruno Lebrev. Il y a 6 heures que l'armée Awanni shida kenan yanzu da sojojin Iraki suka kusa kai kasar Kuwaiti ana iya cewa yaƙi ya kare ko kuma saura giris Sojoji dubu ɗari da saba'in da ke samun tallafin tankunan yaƙi sun murkushe 'yan kwararrun sojojin ƙasar ta Kuwaiti ba tare da wani bata lokaci ba. Domin kuwa duka-duka dakarun ƙasar adadinsu bai wuce dubu ishirin ba. Awanni bayan wannan mamayar har yanzu ana samun kwarorin sojojin Kuwaiti da ke ci gaba da nuna turjiya ga dakarun Iraki. Yayin da jiragen yaƙi masu saukar angulu na Saddam Hussein ke ci gaba da shawagi a kan sararin samaniyar babban birnin ƙasar ba tare da wani shakku ba. Tankunan yaƙin sojojin Iraki kirar tarayyar Soviet na ƙara matsowa domin aikin kakkaɓe sauran sojojin Kuwaiti da suka ƙi kauya. Sojojin Iraki yanzu na rike da babban birnin Kuwaiti, amma sai da suka gwabza kazamin fada kafin samun wannan nasara. Shaidar ita ce gawar wani jirgi mai saukar angulu dauke da tutar Iraki. wuyi da dama bayan wannan farmaki har yanzu akwai wani babban gini da bai fada a hannun dakarun na Iraki ba, inda sojojin gwamnatin Kuwaiti suka ja daga a zagayen ginin gidan rediyon kasar. Bisa wannan tashar har yanzu ana jin wani dan jarida da ke kira da a ci gaba da nuna tirjiya a gaban da dakarun kasar Iraki. Ne posez pas les armes, dit-il. Yana cewa kada ku aje makamai ko mika wuya, ku ci gaba da jajircewa don korar sojojin mamayar kamar yadda ake korar karnuka. Ku kare kawunanku, ya kara da cewa suna sace mana motoci don kai su Iraki. Désormais, les rues restent désertes A yanzu dai titunan birnin sun kasance wayam, shi ma rediyon nan da wani ɗan lokaci zai yi shiru, kuma ƙasar Kuwaiti mai cikakken 'yanci za ta daina wanzuwa. Ranar biyu ga watan Agustan 1990, misalin karfe biyu na dare rundunonin sojan Iraki da sojin musamman sun shiga babban birnin kasar Kuwaiti a cikin bazata. Wannan na zuwa ne a lokacin da dakarun na Kuwaiti suka saki jiki da cewa babu abin da zai faru dakarun na iraki da aka sako ta jiragen sama da jiragen ruwa sun mamaye babban birnin kasar yayin da wani bangare na sojojin iraki ya kame filin saukar tashin jiragen sama wasu kuma da ke samun tallafin jiragen yaƙi ta sama suka kame barikokin soji bayan awoyi ana gwabza fada a ƙarshe dai kuwaiti baki ɗaya ta fada hannun sojin iraki hatta da fadan sarkin ƙasar jabir al-ahmad al-saba da ke samun kariya daga sojoji da kuma 'yan sanda na musamman a yanzu ta fada hannun dakarun Saddam Hussein. Sarkin ya samu damar tserewa ta Sahara zuwa ƙasar Saudiya tun a farkon wannan mamayar. Amma ƙanansa Sheikh Fahad al jaber Al-Ahmad Al-Saba ya mutu a hannun sojin Iraki bayan sun kama shi. Sauran waɗanda ke nuna turjiya sun miƙa wuya a ranar 4 ga watan Agusta. Saddam Hussein ya kafa gwamnatinsa ta wucin gadi a yankin Kuwaiti, wanda ya samu 'yancin kai a cewarsa. Wannan dai shine cikon lardi na goma sha tara a cikin lardunan ƙasar Iraki daga yanzu. Kuma ranar 28 ga watan Agusta ne ya tabbatar da mamayar yankin na Kuwaiti a hukumance, kamar yadda ya tsara tare da mayar da shi ƙarƙashin ƙasar Iraki. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da ƙudurori har guda goma sha biyu a kan cewa Iraki ta gaggauta ficewa daga Kuwaiti ba tare da wani sharɗi ba. Amma Iraƙin ta yi kunnen ƙashi. Dukan manyan ƙasashen duniya sun yi tur da Allah wadai da wannan mamaya. hatta da Faransa da Indiya da ake kallo a matsayin ƙawaye ga Iraki a wannan karan sun shirya mata baya, sannan sun yi kira ga Iraki da ta shanye dakarunta daga Kuwaiti. To sai dai Saddam Hussein ya ci gaba da yin kunnen kashi Kofi Annan ya samu umarnin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na lokacin Javier Perez de Coelho da cewa a jinye ma'aikatan majalisar kusan dubu tara da wasu 'yan ƙasashen yamma daga ƙasar ta Iraki. Ahmed Ul Abdallah shine ministan harkokin wajen Mauritania wanda can baya ya yi aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya kuma amini ne ga Kofi Annan. Kofi Annan a Kofi Annan ya fara aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya tun yana matashi, kuma ya samu ƙwarewa cikin gaggawa. Abin da ya taimaka masa a Iraki babu kamar rikicin da aka samu akan mashigar ruwan Suez a shekarun 1956 zuwa 1958 tsakanin Isra'ila da ƙasar Masar. Nan ne ya samu tunani akan manyan rigingimu saboda wannan shine balagurinsa na farko wajen kasar ghana da amurka aikinsa shine harkokin kuɗi sannan yana sa ido akan kula da ma'aikatan majalisar shine karin farko da aka tura dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya kuma ya karu da abubuwa da dama a wannan aiki da ya yi kamar yadda ya sha faɗa mani sannan kuma ya shaida wa sauran abokan aikinsa ko baya ga yakin tekun fasha na farko ya ci gaba da aiki cikin kwamitin samar da zaman lafiya a lokacin bayan ya zama shugaban sashen kula da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya kana iya tunawa watakila a da ya taɓa zama a birnin geneva hakan ne ma ya ba shi damar koyon harshen faransanci a lokacin yana aiki da hukumar lafiya ta duniya a lokacin da ake fama da rikicin tsohuwar indochine ya yi aiki a ƙasar cambodia saboda wannan dalilai da kuma kwarewar da ya samu a cikin shekarun da suka gabata sabon aikin da aka bashi lokacin rikicin iraki da kuwaiti ya kasance mai sauki a gare shi tabbas a lokacin akwai baki da dama da ke zaune a yankin kuma suke warwatse a wurare daban-daban ga 'yan iraki ga 'yan kuwait ga larabawan ƙauye makiyaya da ba su da wata takamammiyar ƙasa saboda suna yawo ne a matsayin makiyaya a tsakanin waɗannan ƙasashe tare da dabbobinsu amma ba su da takardun shaida kofi anan ya gudanar da wannan aiki a cikin yanayi na nuna ƙwarewa kamar yadda ya saba bayan doguwar tattaunawa kuma mai wuya a tsakanin manyan ƙasashen duniya da iraki amurka ta shelanta yaƙi akan ƙasar iraki a tsakiyar watan janairun 1991 Ranar goma sha shida ga watan Janairu, jiragen yakin kasashen da ke kawance da Amurka sun kai har haransu na farko ta sama ga yawancin barkokin sojan Iraki. Sai dai yakin ba zai ɗauki wani dogon lokaci ba. Kilomita hamsin arewa da yankin Safanya, Rabji gari ne da ke kusa da iyaka amma ba kowa a cikinsa. Makamin atilari ɗaya ne sojan Iraki suka harba amma dakarun Saudiya suka arce suka bar garin. Bayan sake kwato wannan gari na Rabji, sojojin amurka sun yi sansani a bayansa don kaucewa tarkon bama-bamai bayan korar sojojin iraki ranar 29 ga watan janairu ne sojojin iraki suka shiga wannan gari na rabji tare da kwace shi to amma tare da taimakon sojojin amurka a yanzu kawancin kasashen larabawa ya sake karbe wannan gari daga hannun dakarun iraki cikin sauki an bar sojin iraki suka fada tarkon da aka haka musu cikin kwanaki uku komai ya daidaita a wannan wuri a wannan gari na rafji ne aka gano cewa ikirarin da ake yi wa sojojin iraki na zama runduna ta hudu a duniya ashe kawai tatsuniya ce dakarun sun gwammace su miƙa wuya maimakon fafatawa yaƙi don kada su mutu saboda saddam hussein da zuwan mu fagen daga sai kawai ga sojojin iraki na cewa ga sunan za su yi mana barin wuta da sun hango tankunan yaƙi nan take sai suka miƙa wuya. Makonni uku bayan soma yaƙin sojan ƙawance suka kaddamar da yaƙi a ƙasa, kuma suka samu nasara ba tare da sun ci karo da wannan mummunar tujiya ba. Irin nasarar da suka samu a Rabji ita ce aka yi ta maimaitawa a sauran yankunan ƙasar Iraki. yanzu kan a madadin delphine misho da olivier raul sai kuma alan foka abdulkarim ibrahim shikal da kuma sauran ma'aikatan sashen hausa na rfi ke cewa da ku a tarbiyyar mu lokaci na gaba a huta lafiya